Malamai da masu kare haƙƙin ɗan Adam a Najeriya sun fara mai da martani a kan matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na dakatar da wani malamin addinin Musulunci daga yin wa'azi saboda dalilai na yunƙuri na tada tarzoma a tsakanin jama'a. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki mataki na hana Malam Muhammad bin Muhammad daga yin wa'azi da kuma rufe makarantarsa da ke garin Sulaja saboda zarginsa na yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram. A ‘yan kwanakin nan dai wa'azin na wannan malami ya karaɗe kafafen sadarwa na zamani wato social media da a cikin karatun yake amfani da wasu kalmomi masu tada hankali akan wasu malaman addinin musulunci a Najeriya. Kaga Albani marigayi na Najeriya in ka bi shi wuta za ka yi in ga maka gaskiya kenan Can Jafar in ka bi shi wuta za ka yi sai waye rijiyar lemun ka bi shi za ku shiga rijiyar jahannama wallahi tallahi. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ya ce irin wannan kalamai da kuma da'awarsa na cewa yin zaben dimokuraɗiyya haramun ne a addinin Musulunci. yasa gwamnatin jihar Niger ta yanke hukuncin taka masa burki domin gudun ta da husuma a tsakanin al'umma kuma dukkan kungiyoyin addinin nan babu wanda ya alakanta da kansu da su duk ya haramta su na'am to kaman wace kungiya ce wace akida ce kuke ganin shi yake bi akida shi ya bayyana akida boko haram gare shi domin wannan ita ce haram boko haram su ita da kowane malami ban ba su ba masu kare haƙƙin dan adam a Najeriya dai sun ce duk da yake sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan matakin dakatar da wannan malami daga yin wa'azi, amma za su sanya idanu a kan kare masa haƙƙi a matsayinsa na ɗan adam. Comrade Abubakar Usman shi ne shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, ya ce kalaman da malamin ke amfani da su za su iya kawo wata fitinar. Wa'yannan abubuwa da ya bidiro da su a ciki idan an bar sa babu bincike a ciki zai saka mutane cikin hatsari ba kaɗan ba kuma duk abin da ake yi mu kanmu masu kare hakin bil'adama idan yau babu security babu yadda za mu yi mu kare ma mutane hakin jama'a saboda me saboda kowa ta kansa yake yi so wannan mataki da state government ta ɗauka yana da kyau a yi bincike don a tabbatar da abin da yake yaɗawan gaskiya ce ko ƙarya ce idan ba gaskiya ba ce to kaga a nan ne mu za mu kare mashakin shi kuma za mu ci gaba da bibiya mu tabbatar da cewa hakkinsa da Allah ya masa na ɗan adam ba a take masa ba. Su ma dai ɓangaren malamai masu wa'azi sun ce sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan wannan malami. Sai dai Sheikh Nasiru Hamza, ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a Najeriya, ya ce gwamnatin jihar Niger ta ɗan rago wani abu kafin a kai ga ɗaukar wannan mataki ga malamin. ya kamata ne duk mai irin wannan ra'ayi a zo da shi a gaban malamai kamar yadda suka ce sun zo da shi a gaban malamai to ya kamata a lokacin duka sauran kafafe na yada labarai suna wurin a ji irin tambayoyin da za a yi mai kuma a ji irin ansoshin da za a bayar duniya ta san cewa Eh, ga matakin da aka ɗauka kuma ga dalilan da yasa aka ɗauke su saboda cikin jawabin da na ji shi yana yi ya ce ko zuwa za a yi a yi karatu ya ce ko za a zo da malamai ne a yi karatu kaga yana nuna maduna cewa ba karatu kawai aka yi ba an yi amfani da hukunci ne a zantawarsa da manema labarai malam muhammad bin muhammad ya ce ba shi yaɗa manufofi irin na ƙungiyar boko haram domin kuwa shi ma ya yi karatun bokon. Ba ga wanda ya ce mun ce boko kaza kaza sai ya kama ka kasu. Muri aƙida mu boko halal. Ni da gani masa sun ke da shi a ibi. To ka ƙarshe kenan. To mutane gari ne watalla suna jin abin da suka daɗe ba su ba. Na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi a mai da shi noma To kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba daidai ba dole a yi. Kamar mai da mai kenan. Kamar zaɓe. Eh. Shi ne demokuraɗiyyar shi Haramun ne. Domin ɗaukan haƙƙin Allah ne ka ba bayin Allah. A baya dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da Sheikh Ahmad Murshid daga yin wa'azi a ƙaramar hukumar Bidda saboda zargin ƙoƙarin tayar da hankalin jama'a. Haka zalika a shekara ta da tara, gwamnatin jihar Naija ta kori Sheikh Bashir Ahmad tare da magoya bayansa su kimanin dubu uku daga wani gari da suka kafa mai suna Darul Islam a ƙaramar hukumar Makwa. Shima, saboda dalilai na bijirewa gwamnati da kuma yada wasu aƙidu da suka ce sun yi kama da na ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.